Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko kan kowa da komai da ya raya mai kawo wannan rana ta zuwa tare da ɗan uwanmu don kaya ka murna na sallah da aka yi lafiya aka ƙare lafiya kuma Allah cikin ikonsa ya baka wannan kujera kuma ne maka fata alkhairi duk abin da zai zama alheri gare ka Allah shi haɗa karfi أبل بانا الخير با الله شكو مكت الله كاو منا دوما من زمن لا بيا أجاز برد نجيريا بكتا الله شتيمك الله شكروبا الله شكالي هكالي الله شبام ساعة الدنيا تلاهرة أدموك حقا حقا الله شعر أما أتكي أتكي سبحان ربك رب العزة أما سبحون والسلام على المرسلين والحمد لله يا مصرحنا السلام عليكم na farko zan ba ku haƙuri don bisa ɗan lokacin da aka bayar na wannan ziyara a yau jiya ne muka yi tunanin cewa maimakon da na so in je kowane wuri daga jiya yau da gobe to sai wasu abubuwa suka taso sun ce to da allah a kira ku mu ba ku wannan lokaci duk wanda yake dama akan ya zo alhamdulillah kuma kusan dukan ku kun halarci wannan ziyara sai dai waɗanda ba sa nan muna godiya da wannan a yi hakuri na san wasu sun yi 'yan tsare-tsaren su a wuraren su a yau da zama to mun gayyace ku <laughs> a wannan wuri ba zan bata lokaci ba insha Allah za ku koma yanzu sai ku ci gaba da shirye-shiryen ku. na farko yana mana farka da sallah baki daya kuma alhamdulillah kamar yadda mai martaba ya faɗa an yi sallah lafiya an kare lafiya allah ubangiji ya ci da kare mu ya kawo zaman lafiya a wannan jihar tamu zan kara roƙonku idan kuka koma ƙasashenku da a cikin da yi ma malamai magana kan addu'a muna bukatar addu'a a wannan jiha tamu bisa da irin matsalar da muke fuskanta ballantana ma na tsaro da allah duk malamai a kira su a yi masa wani cewa muna bara addu'a kada su fasa dare da rana da ikon allah allah zai shiga cikin wannan al'amari maganar tsaro muna nan muna tattaunawa a kullum mu ga wani irin taimako za a ba har mu shawo ƙarshen wannan da ke damu da ikon Allah sannan muna yin abubuwa daban-daban yanzu ba irin wanda aka saba da su ba wato mun samu kanmu cikin wani hali a wannan jiha tamu wanda wasu abubuwan ba ma za a yin bayanin su ba wani ko kai mashi bayani ma wallahi ba zai saurare ba dan zai iya cewa ka wannan wata magana siyasa ce to wallahi duk abin da muka faɗa wallahi billahi ba siyasa ce magana ce ta gaskiya zahiran abubuwan da ke faruwa a jihar kenan alhamdulahi a cikinku akwai wanda aka yi mitin da su a abuja ya san irin matsalolin da ke fama da shi kuma ya yi magana kyawawan magana na irin taimakon da muke bukata balle irin wasu su irin su bilgate da su aliko gote da makamantansu wallahi sun zo sun gaya min cewa mai martaba ya faɗi abubuwa daban da wanda waɗansu su birge da wallahi sai da ya hawaye bisa ga irin matsalolin da muke fuskanta da zamfara da kuma irin tallafin da suka dinga bayarwa a lokacin wanda ba a yi ba da sun ce ma sun cire mu kwata-kwata daga duk wani taimako da za ba to da ikon allah da yadda aka yi abubuwa da kuma yadda suka daga cikin ɗaya daga cikin ku wallahi abin su kansu suna mamaki to saboda haka sun tabbatar da cewa eh, yanzu akwai canji kuma zamfara shirye ta ce. da tafi duk wasu shirka da za su shimfiɗa kan maganar ba da taimako a wannan fata saboda haka martaba shi ya sani muna godiya kwarai ba zan kira sunan shi ba amma ya sani <laughs> saboda haka ah, kamar da yake roko a ci gaba da yi mana addu'a kuma kamar da na faɗa duk wasu abubuwa da gwamnati ke ciki za mu sanar da ku don ku taya ma al'umma bayani don kar su ga cewa ai abubuwan da aka fara aka saba yi din nan yanzu ba haka bane ba abubuwan da ake yi da su suka kawo cikin wannan matsala da ke ciki to mu kuma ba shirye muke yiwuwa abubuwan da bai kamata ba duk abin da za mu yi da ikon allah za mu kwatanta gaskiya don al'umma muka yi alkawarin cewa za mu yi kuma da ikon allah za mu saboda haka ina ƙara kira gare ku da allah a isar da wannan sako ga al'umma an koma gida muna godiya kwarai allah ya saka da gari kuma allah ya mai da ku gida lafiya a yi hawan sallah lafiya a ƙare lafiya assalamu